gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje ke cewa shugaban ƙasa ma ya tabbatar masa da cewa zama darmu akan wannan kujera duk da barazanar masu zagon ƙasa. Wata kotu a jihar Kano ta dakatar da tsohon gwamnan daga ci gaba da kiran kansa a matsayin shugaban jam'iyya. gabar da hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi wa gidan tsohon gwamnan jihar Kogiya, haya bello ƙawanya domin kama shi bisa zargin ayyukan rashawa Gwamnan jihar ta kogi magajin buzin Yahaya Bello wato Usman Ododo ya yi darar mikiya a wannan gida na Abuja tare da ɗauke Yahaya Bello cikin yanayin harbe-harben bindiga. Tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna ya tabbatar da cewa lokacin jagorancin su a wannan majalisa ba su amince da ciwo kowane irin bashi daga irin rufai ba. Amma duk da haka ya yi gaban kansa ya ji ya ciwo wa jihar kasar gumin bashin da ya jefa ta a rami mai wuyar fitowa. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Bar mu ɗauko shirin namu daga cikin jam'iyyar PDP babbar mai hamayya a Najeriya wadda take fama da rikicin cikin gida a kan shugabanci. Shugabancin kujerar da masu santa ke zama hujja ga makomar buƙatar kowane mai ƙumbar susa musamman wanda ke fatan tsayawa takara a zaɓe na gaba ko kuma dai auna girman buƙatarsa da kuma yiwuwar cimma nasarar ta ƙarƙashin jagorancin kowa wato dai ranar da za a zo gaɓar zubeban ban ta ta fuskar ramakon biki. Tun a jiya an rawaito cewa tsohon ɗan takarar shugabancin Wakilin ƙasar nan a jam'iyyar Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya gama shirya yadda za a kakkaɓe dukkanin waɗanda ke biyayya ga ministan Abuja Nyesom Wike daga kunshin shugabancin wannan jam'iyya wadda wannan lamari ya sake janyo dumamar yanayin siyasa har ma wasu ke hasashen cewa girman matsalar da kuma yadda take tumbatsa za ta iya jefa makomar jam'iyyar a rami idan lokacin zaɓe ya zo. A yanzu bayan kada ƙuri'ar gamsuwa da shugabancin riko da ambasada Umar Iliya Magum ke yi wa jam'iyyar, takaddamar neman kujerar shugabancin ta da ta sanya aka dangana da kotu, ita ma ana iya cewa ta zo ƙarshe kenan sakamakon janyewa daga kotu da sanata Iyuciya Ayu ya yi bayan ƙarar da ya kai yana ƙalubalantar yadda aka sauke shi daga shugabancin kujerar ba bisa ƙa'ida ba, tare kuma da goyawa tsohon gwamnan jihar Benue Gabriel Susuwan baya akan neman cike wannan gurbi. Shin daga motsin jam'iyyar da jagororinta zuwa kan magoya baya akwai wani haske kuwa game da makomar jam'iyyar ta yiwu wusu a wajen magoya baya sun gamsu da kamulu da yin jagorori domin cikin wasu kalamai da rabi'u magami ya shigo da su wannan fili a madadin shugaban kungiyar gobe ta Allah ce tarakin dutse wato Adamu Indallahi Harba Sabuwa ya ce su fa a yanzu su ne masu kwashe duk wani bari da wata jam'iyya ta yi na magoya baya domin karɓar masu kishi da za a gyara makomar Najeriya da su. Ƙofar jam'iyyar PDP abu buɗe take ga duk wanda yake so a kawo wa Najeriya sauki akan halin da Najeriya take ciki kuma jam'iyyar PDP ita ce gatan Najeriya jam'iyyar PDP ta buɗe ƙofa ta zuwa dan a haɗa kai a samo wa Najeriya mafita akan halin da take ciki domin PDP ita ce jam'iyya kwaya ɗaya Afirka wacce take babu irinta kuma PDP ba ta mutum ɗaya ba ce kuma ba wani mutum a jam'iyyar PDP du matsayinsa da ake masa tanadi saboda shi jam'iyya ta kowa da kowa ce shi yasa ma ake kiranta da cewa People Democratic Party. Mai girma shugaban kungiyar gobe ta Allah ce na jihar Jigawa ya ce mi kira mu yi kuma rarrashi ga mutane irin su Dr. Rabi Musa Kwankwaso da sauransu wanda suke da kishin al'umma suke so a kawo wa Najeriya mafita cewa lokaci yayi da ya kamata a dawo da PDP karsashinta domin yau an wayi gari talakan Najeriya ya gane cewa ashe PDP ita ce gatansa ashe PDP ita ce jam'iyyar da ya kamata ya fake a cikin wannan wannan lema yanda ko ana ruwa ruwa ba zai taba shi ba dama an ce komai nisan jifa ƙasa zai faɗo dole akwai ranar da gaskiya za ta bayyana yau Allah ya bayyana gaskiya tsakanin jam'iyyar PDP muna kira ga al'umma da cewa a zo a haɗa kai domin a kwato Najeriya daga hannun jam'iyyar APC da ta yi kace-kace da ƙasar nan wanda halin da suka jefa mu a ciki babu inda za mu samu sauki sai dai mu zo mu haɗe a cikin jam'iyyar PDP domin PDP ba sabon yankan rake ba ce. Matashi Rabi'u Magami kenan daga ƙungiyar Gobe ta Allah ce cikin jam'iyyar PDP a Jigawa. To wannan kenan. wata guguwar siyasa ta fara kadawa cikin yanayin cin karan bukata tsakanin masu hamayya da tsohon gwamnan jihar Kogi a siyasance da kuma waɗanda suke kare muradansa ko biyayya ga salon siyasarsa, kususan dai magajin buzinsa wato gwamna mai ci Usman Ododo, wadda a yau aka samu cin karan bukata tsakanin jami'an tsaron gwamna da kuma jami'an tsaro na hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa, gabar da jami'an hukumar EFCC din suka yi wa gidan tsohon gwamnan ƙawanya a Abuja. rahotannin gargashin ƙasa sun ce efcc ɗin sun yi wa gidan ƙawanya ne domin shirinsa na kama tsohon gwamnan kogin yahaya bello bisa tuhumar sada da zargin da ake yi masa na karkatar da dukiyar mutanen kogi da almunda hanar kuɗaɗe lokacin da yana mulki wadda ana tsaka da jimamin wannan yanayi da tsammanin kowane lokaci yahaya bello zai iya faɗawa komar efcc sai kawai aka ga tawagar gwamnan kogi mai ci wato usman ododo ta nufo wannan gida. Jim kaɗan bayan shigarsa gidan ne kuma sai aka ga yunkurin fitowarsa cikin yanayin da ke zama tamkar tsaiko ne ga hukumar ta EFCC wadda ta yi zargin cewa ya zo ne cikin sirri ya fitar da Yahaya Bello daga wannan gida domin dai tsallake kama shi da hukumar ke son yi. kuma dalilin hakan ne aka rawaito cewa an yi musayar wuta wato harbe-harben bindiga tsakanin jami'an tsaron efcc din da kuma jami'an tsaro da ke bawa gwamnan ododo kariya bayan samun wannan balahira ne kuma sai wani umarni ya fito daga babbar kotun jihar ta kogi da ke zaune a birnin lokaja tana mai dakatar da hukumar efcc din daga yunkurin kamawa tsarewa ko kuma tuhumar tsohon gwamna yahaya bello akan kowane irin zargi kotun karkashin jagorancin mai shari'a ia jamil ta ce muddin ba daga kotu ba, babu wanda zai iya yi wa 'yancin da tsohon gwamnan ke da shi karan tsaye. Hakan dai ya biyo bayan karar da shi tsohon gwamna Yahaya Bello ya shigar ne gaban kotun ta hannun lauyoyinsa yana mai kokawa kan yadda jami'an hukumar ta e FCC suke shige gona da iri wajen yunkurin kutsawa cikin gidansa ba bisa ka'ida ba. Wannan labari dai ya jefa ayoyin tambaya a zukatan da dama daga 'yan Najeriya wasu daga cikin su na masu faɗin shin ciki da gaskiya wuƙa za ta huda shi ne. Duka dai kan takaddamar siyasa da ta shafi tsofaffin gwamnonin APC ɗin shi ma dai shugaban jam'iyyar jam'iyyar apc na ƙasa dr abdullahi umar ganduje ya ce koma wannan irin sharri magauta za su kulla a kan kujerarsa ba za su taɓa cin nasara ba domin dai yana da cikakken goyon bayan shugaban ƙasa bola ahmed tinubu a game da ci gaba da kasancewarsa a matsayin shugaban wannan jam'iyya da ke mulkin najeriya tsohon gwamnan na kano ganduje yana wannan tsokaci ne a matsayin dannar kirji ko bayar da haƙuri ga magoya baya waɗanda suka haɗu domin nuna damuwa kan yadda aka ce an dakatar da shi tsohon gwamnan daga jam'iyyar jam'iyyar tun daga matakin mazaɓarsa ta ganduje da ke karamar hukumar dawakin tufa wadda a cewar ganduje ganawar da ya da shugaban ƙasa ta tabbatar masa da cewa zama daram akan wannan kujera ko da magauta ba sa so. jiya na ga shugaban ƙasa sai masa bayani ya ce ba ya gode muku abin da na gaya masa abin da aka yi dodore dore ya ce ya yarda wannan kujera da suke hari ya ce kujerar nan ta zauna daran dam. da gwamnatin jihar Kano kujerar shugabancin APC ta Najeriya. Tana kan Abdullahi Umar Ganduji. Ya ce wannan kujera tana nan daren da. Tsohon gwamnan jihar Kano kenan Dr. Abdullahi Umar Ganduje kuma shugaban riko na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. To amma bayan tara magoya baya da yi musu wannan albishir ne sai kuma muka wayi gari da sabon labari daga babbar kotun jihar Kano gargashin jagorancin mai shari'a Usman Malam na Abba wadda kotun ta jaddada hukuncin dakatarwar da aka ce an yi wa Gandujen daga jam'iyyar APC. Kotun dai bata tsaya a nan ba ta kuma fitar da abin da ake kira ex oda wato umarni ga shi tsohon gwamna cewar daga yau kada ya kuskura ya sake kiran kansa a matsayin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Wannan lamari dai na zuwa ne a gabar da tun ajiya shugabannin jam'iyyar APC na jihar Kano suka yi zargin gwamnatin Kano da jam'iyyar NNPP da kitsa wannan makarkashiya. Wadda a cewar Abdullahi Abbas idan ba a manta ba, ungule da kan zabo ma da aka yi wajen ɗaukar suna da matsayi na mai bawa jam'iyyar shawara kan harkokin shari'a ya ce ba za su bari ba sai sun gauraya a gaban kotu. Shin ina gaskiyar wannan Wannan zargi da APC ke yi ne cewar NNPP da gwamnati su ne kanwa uwar gami a game da matsalolin siyasa da suka fara ɗaga wa 'yan a hankali. Kowane gauta ya nemi amsa daga bakin mai magana da yawun gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf wato Sanusi Bature da bakin tufa. Magana ta lokacin da shi gandujan ya tsaye da ɗansa takara a yankin karamar hukumar tasa ta dawakin tofa wadda nima daga nan na fito ya faɗi zaɓe wani ne ya ja masa. Wannan wani abu ne wanda ya shafi tsakaninsu ba mu da alaƙa da shi rikici ko ta kusa ko ta nesa domin mu ba 'yan jam'iyyar apc ba ne kuma wannan rikici ne nasu na cikin gida wanda ya kamata su tsaya su mai da hankali su warware abu ne wanda ya shafe su kai tsaye bai shafe mu ba su suna da rashin fahimta akan abin da ya shafi harkar cikin gida na kowace jam'iyya irin wannan rashin fahimtar tasu ita ta sa suka je suka faɗi lokacin da ake harkar shari'ar nan ta zaben gwamna suka ba da muhimmanci akan abin da ya shafi cikin gidan jam'iyyar nnpp na batun halaccin dan takararmu mai girma zababen gwamna gwamna na yanzu saboda haka ya kamata su fahimci cewa rikicin su na cikin gida su ya shafa ba mu da alaka da shi ta kusa ko ta nesa mu yanzu abin da muka fi sa hankali a kai shine yi wa al'ummar jihar Kano aikin da suke bukata kamar yadda muka dauki alkawari wanda kuma ya ga ya gaji da jam'iyyarsa yana son ya dawo cikin gurin mu kofa abu da take kamar yadda mun karbi shugaban karamar hukumar ta dawakin tofa karan kansa wanda ya sauka mun karbi mataimakinsa duk sun dawo jam'iyyar NNPP wannan yana nuna maka cewa shi ganduje ba shi da tasiri iya karamar hukumar sama balantana ka zo jihar Kano Sunusi Bature da dawakin tofa kenan mai magana da yawun gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Tun da maganar dakatarwa ake yi nan gaba kaɗan za mu je ga jin hujjojin wasu ƙusoshin jam'iyyar APC a Kano da su ma suka ce sun ɗauki matakin dakatar da wani jigon jam'iyya. Amma kafin nan bari mu ɗauki kalaman sufi barkun wanda ya leƙo yana jinjina wa gwamna Abba Kabir Yusuf da waɗansu jagororinsa na siyasa bisa ta gomashin da ya ce sun yi wa su 'yan midiya a lokacin azumi. Ko da dai a cewarsa mataki yankin jiha akwai matsala irin ta rijiya tana ba da ruwa guga na hanawa. Duk 'yan midiya kowa ya godiya yana san barka yana fatan alkhairi mai girma gwamna Allah ƙara sutura. Dole ma mu zo mu yi wa godiya ga mai girma dan majalisar tarayya na Rana kibiya bunkuro honorable kabir alasar duk mazaɓar da take Rana kibiya bunkuro ya ba da kayan abinci mai girma kan da kawu sumaila ya bada kayan abinci mai girma jagoran yan pp a media forum na karamar hukumar Rana kibiya bunkuro alhaji wadaye Rana ya ba mu kayan abinci amma abin takaici yan majalisar jiha na karamar hukumar bunkure tun da kawo kujeran nan babu wani abu da kai hoɓasa ka zo ka taimaka mutanen da suka zo suka zaɓe ka irin ziyarce ziyarce da dubiya da ta'aziyya da abubuwa duk gaba dai ka ɗauke kafa kakarmar kuma bunkuri tunda mu in mun neme ka ba lallai mu iya samun ka ba kuma al'umma suna ba mu sako mu zo mu gaya maka to muna gaya maka irin sallan takun da kake na mulki ka dakatar da shi ka canza salo amma gwamna da kake magana baka ganin wasu suna ta korafe ƙorafen cewar an kira an zauna da kowa domin girmama su amma ku masu maganganu a rediyo an ce ma ba a san ma gudunmuwar da da kuke ba gwamnati ba tun da ba a neme ku ba. Mai girma gwamna duk yadda zai taimaka wa 'yan midiya kwankwasiya midiya forum mai girma gwamna yanayi mutane ne suke dakile harkokinmu gaba ɗaya ba sa kaunar 'yan mutane. A cikin gwamnati ne wasu musamman kwamishinan ba sa kaunar 'yan midiya kuma za mu leka ɗaya bayan ɗaya duk kwamishinan da bai taimaka wa 'yan midiya bai taimaka wa tafiyar mai girma gwamna bai so a kare mutuncin gwamnati mai girma gwamna za mu dinga zakulo su ɗaya bayan ɗaya muna faɗa. Matashi Sufi Muhammad Barkum kenan ɗan kwankwasiya a jihar Kano. Duka dai cikin sha'anin 'yan kwankwasiyar, shi kuwa Alhaji Nura Gadimi ya leƙo ne yana yabawa gwamna bisa dawo da Yusuf Imam Ogamboye kan matsayinsa na mai bawa gwamna shawara kan matasa da wasanni. Ina miƙa godiya ta ga jagoran ɗariƙar kwankwasiya na duniya mai girma injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Sannan kuma ina miƙa godiya ta ga zaɓaɓɓe kuma halattaccen gwamnanmu Allah ya abba kabi kabir yusuf musamman bisa la'akari da tagomashi da ya mana na dawo mana da kujerar mai gidanmu mai bawa gwamna shawara akan harkokin wasanni da matasa wato alhaji yusuf ogan buye jerarsa ta sa alhamdulillahi muna allah godiya da wannan tagomashi a madadina da madadin wannan ofis na mai bawa gwamna shawara alhaji yusuf imam ogan buye na taya daukacin al'ummar nasarawa da jihar kano da ma musulmin duniya gaba daya barka da sallah da fata fatan an yi sallah lafiya Allah kuma ya karbi ibadunmu kuma a ƙarshe na yau mai gida na addu'a Yusuf Imam Ogan Boye Allah ya ba shi ikon sauke nauyin da Allah ya ɗora mai Alhaji Nura Gadimi kenan ɗan kwankwasiya a Kano. Su ma dai mutanen Bacirawa sun turo wakilcin saƙon godiya ga gwamna Abba Gida-Gida ta bakin Hamza Bacci Tisanta, bisa yadda suka ce gwamna ya fitar da su daga kunci na matsalar ruwan sha wadda ta daɗe tana damun su tsawon shekaru tara a wannan yanki nasu. Matsalar ruwa ce da muke fama da ita shekara da shekaru a mazaɓar Bacirawa. Alhamdulillah zuwa mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna yanzu Allah ya yanke mana wannan matsala ta ruwan sha. Ya kasance yanzu lungu da sako ko ina a maza zaɓar bacirawa ruwa ne yake zuba in ka fito da safe sai kai tunanin ma damuna ce kake a ciki don haka na zuwan yaba mai girma gwamna da kuma kwamishinan ruwa na jihar kano da kuma mataimakin gwamna kan wannan kokari da suka yi mana shekara tara ba mu da ruwa tun lokacin jagora injiniya rabi musa kwankwaso rabon mu da ruwa to amma yanzu alhamdulillah cikin ikon ubangiji ruwa ko ina bacirawa al'umma suna ta godiya maza da mata suna ta son barka cewa mai girma gwamna zai yi zai ƙara yi kuma insha Allah ta'ala Allah wannan kujera kwankwasiya za ta ci gaba da yi domin duk mutumin da ya kawo musu wannan ruwa a mazaɓar bacira ba za su taɓa mantawa da shi gwamnatocin baya da suka zo mun yi ƙorafi kala da kala zuwan waccan tsohuwar gwamnatin ta apc shekara tara fayibikan ma wasu da dama an bubbunne su ruwan ma kwata-kwata an yi watsi da shi amma yanzu alhamdulillahi bacirawa duk inda ka fito ruwa tun daga safe har dare 24 hours jama'a ana ta ɗiban ruwa ma ruwanmu da 'yan garo yanzu da ruwa ya yi wahala jarka kusan naira ɗari amma yanzu sai kai kwana bakwai baka sai ruwa ba Matashi Hamza Bacci Tisanta Bacirawa ɗan siyasa daga yankin Ungogo da yake an ce kowa da kiwon da ya karɓe shi wai makwabcin mai akuya ya sayi kura shi kuwa shugaban ƙaramar hukumar Gwale Honorable Abubakar Mu'azu Mojo jiyo shi muka yi yana bayyana damuwa da kuma matakin da za su ɗauka kan matsalar daba da faɗace-faɗace da ke ci gaba da ɗaga masa hankali a wannan yanki musamman ma ɗorayi lokacin ganawa kenan da shugabannin majalisar matasan ci gaban ɗorayi tare kuma da sakataren ƙungiyar Education for all ba ta yadda za ka yi dorayi muna da vice chairman ko sakatare ma gidansa a dorayi yake mu kakanninmu ma da yan uwanmu da a dorayi ake gidan gabas nan duk family din mu ne gashi na Haruna ya sani duk gindin mu ne nan so amma aka aka ce mun aka ce dorayi kaza sai mu dinga jin bakin ciki muna jin hushi ya dorayi gurin da ake ke zama dandalin da zaka je kai gida ka huta ka sha iska alaji kuma sai ta zo ta zama dandali na abin nan kaga mu ba za mu yarda da wannan ba da kan ma baki ne suka zo suka cika dorai mu muna gaya musu ga tsari mun fito da shi ga abin da za mu zo education for all Ka bayar da shi chairman ya bagana malam ka zo ka shiga makaranta ka zo ka samu form ka ba shi chairman nan za mu ba su form din nan da ku amar ku je ku yi shugaban yan dangwale za mu kafa kwamitin nan za ku je kuma kun san yaran nan ku je ku nemo mana su wanda suke hannu ku gaya musu form ne ka tuba eh to ga form ka cike makaranta education for all wannan education for all din shine abin da za mu yi a yau shine abin da za mu yi a gobe shine abin da za mu yi a jibi Honorable Abubakar Mu'azu Mojo kenan shugaban riko na karamar hukumar Gwale a jihar Kano. Can kuwa a lamarin siyasar 'yan kasuwa, Abdulrahman Abubakar Gobarawa ne ya shigo da wani tambihi a kan salon da ake tafiyar da shugabancin kasuwar Singa wadda ya ce ya saje da manufofin gwamnatin Kwankwasiya. Wannan ya zama izina ga sauran shugabanni na kasuwanni su yi koyi da yadda hamata suka yi a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Musa na banki. Gaskiya mun ji daɗi kuma dama wannan shine tsarin gwamnatin injiniya abba kabiru su dalilin haka zagayen da muke da ku mun dan babba ku shawara akan zagayen da muke na kasuwanni wannan shawarar mu da mai girma gona ya turo mu mu zo mu ga tsarin shugabanci ya yake ya ake tafiyarwa sai ya sa matasa suka ji daɗi suka zabura suka ga ya kamata su irin wannan ayyuka na alkhairi hakikanin gaskiya mun ji daɗi ina so in yi wa 'yan kasuwa albishir lallai gwamnatin jihar kano ba irin ta baya bace gwamnatin jihar kano ta tashi tsaye tsaye don ta taimaki 'yan kasuwa na ƙasa hatta da na saman ma don haka gwamnatin jihar kano kuma kuna cikin wanda ta shirya wa shan ruwa ya zauna da ku ya ji matsalolinku kuma haka an zauna da ku kullum mai girma gwamna ƙoƙari yake yi ya ga ɗan jihar kano musamman 'yan kasuwa ya samu jin daɗi a cikin wannan gwamnati tasa Abdulrahman Abubakar Gobarawa babban mataimaki na ɗaya ga kasuwannin jihar Kano ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Duka kan lamarin tallafawa magoya baya ƙarƙashin tsarin kwankwasiya wasu daga cikin jagororin siyasa ne suka ɗauki gabaran tallafawa magoya baya mutum ɗari da tallafin naira dubu biyar biyar ƙarƙashin jagorancin gidan siyasar Dr. Abdullahi baffa bici wadda matashi Balarabe BIG ya wakilce shi. mun yi kokarin da wani tallafi domin tabbatar da tafiyar tsara kwankwasiya na karamar kuma bacci da makano baki daya musamman a yanayi da muka tsinci kanmu a cikin yanzu na halin matsi na rayuwa wanda duk dan kwankwasiya akwai aqida wanda ko da baka bashi ba dama iyaka wannan tsarin to amma a motsa jam'iyyar din hakan zai sa su ji daɗi kasancewa a kirari da wasu suke yi wai sun kashe kwankwasiya a karamar kuma bici to wannan yau mu tabbatar da cewa ƙarya ne babba bici shine jagora a gidansa muke tsarin sa muke bi abin da yace shi za mu bi dan takarmu na ciyama kuma shi ne nan ta ado abdu bici dan takarmu na ciyama wanda muke fata ya kasance ciyama mu da kuma insha Allah kamar yadda muka ba wa mutane 100 yau duniya ta gani to insha Allah muna sa ran nan da gaba kaɗan za mu ba mutum kiman 200 wanda zuwa babban sallah kuma akalla za mu ba da tallafi gaba ɗaya ma bici da kulgamin da kuma Kano baki ɗaya in Allah ya so yarda fatan da al'umma karamar kuma bici su yi hakuri mun san dama karshe su yan akida na kwankwashiya kuɗi ba ya sayan su shinkafa ba ta sayan su amma idan sun ku shinkafar ku kan sa duke kuɗin ku ne haƙƙin ku ne suka ku amma akida kan ku ne akida ko a zuciya kwankwashiya wannan shine fatan mu Raba bakin Balarabe BIG ɗin sai maka ji ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi wato Idris Muhammad Bichi yana jawabin godiya a madadin saura. an bani tallafin naira dubu biyar ga kuma su a hannu ina kuma godiya a ina jin daɗi alhamdulillah duk yadda ya kai da wadatuwa sannan kuma duk yadda ya kai da matsi kana fatan yau Allah shi kawo wani tallafin da za a ce gashi ga wanda kake so ne ka samu da da haka mu mun samu gaba fa muna godiya muna kuma fatan alkhairi muna kuma bin wannan tafiya ta mu ta kwankwasiya a koda yaushe ba abin da muke tunani illa samun ci gaba nasara ilimi lafiya da kuma sauran abubuwan da za mu yi zaman lafiya a cikin gari baki daya mu ba tafiyar mu da babu ci a koda yaushe amana ce domin duk inda amana take dan amana ya kamata ka bi babba yakan kula yakan kula dukkanin wani mai rauni yakan kuma dukkanin wani babba a koda yaushe mukan babba babu mu da wani haufi a kansa ta fata alkhairi Allah ya kai wa Idris Muhammad kenan a yankin karamar hukumar Bici. Da wannan ne kuma za mu ɗauki kalaman Ibrahim Soja Kantun Kwari wanda ya shigo da wata sabuwa kan matakin da ya ce sun ɗauka na dakatar da Honorable Ahmad S. Aruwa daga jam'iyyar APC ɗungurungum bisa samun sa da wasu laifuka da suka ci karo da muradan al'umma ta fuskar wakilcin da ake yi wa mutanen Kano ta kudu a majalisar dattijai. A matatun mun 'ya'yan jam'iyyar APC na jihar Kano gaba ɗaya daga yau mun dakatar da Ahmad S. Aruwa kakakin yaɗa labarai na jam'iyyar APC domin maganganu da kake kokarin ka zo dan ka afkawa Abdulrahman Kawu Sumaila akan kare muradin Najeriya musamman arewa ba magana ce ta siyasa ba magana ce ta yankin mu na arewa Kawu Sumaila ya kai uduri akan abin da yake faruwa a Isra'ila Kawu Sumaila ya kai uduri abin da yake faruwa a Nijar Kawu Sumaila ya kai uduri akan zalunci da abin da ake so a yi tushe a majalisa shi kadai tilo ya tashi ya kare muradin arewa kai kalamai ne ba yawun jam'iyyar APC ba domin jam'iyyar APC ita take mulki a tarayyar Najeriya amma aka gano wani tushe da ya zai cuci arewa Abdulrahman Kawu Sumaila ya tashi yayi udiri ya faɗa cewar abin da ake so ai ba daidai bane oke akan wannan zaka zo ka kalubalanci Kawu Sumaila mama tare da magana ka aruwa daga ya bawa sanatan Kano ta Kudu shawara cewa ya tsaya ya kawo ci gaba a yankin sa kuma ya daina kawo rudani a cikin majalisa sai kuma ka zo ka Kawu Sumaila ya fi sanatocin Najeriya fito da al'amuran da zai shafi arewa domin ya tashi ya kare muradin addinin mu addinin musulunci a matsayina na dan jam'iyyar APC kuma mai magana da yawun ba abin da ya shafi ko mai magana da yawun jam'iyya ko ba mai magana da yawun jam'iyya ba irin abin da ake gudu kenan da ka tobara da ka dinga yi a cikin al'amuran jam'iyyar APC da watsa wasu mutane Ibrahim Soja Kantun Kwari kenan dan siyasa a jihar Kano. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman, Abdullahi Lawan Alhatu, Murtala Abdullahi Dan Subdu da Umma Suleiman, Ibrahim Isaac Dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.